لكن أنا سألت طريق الصالحين إلى رب العالمين يا وحيد عبد السلام وبالي الله يكارى مسألة فيها زامو تاشي أشافي لدري بيودة تقل إذا كي صار وحيد ما وحيد إيه ذا كي صار لقى واحد من أيه za kuma isa masa wani ma duk suna ne fadlu husnul jiwar wato falalar wato kyautata makautaka makautarki makociyarki a gida makociyarki a makaranta makociyarki a abin hawa makociyarki a ko'ina a makaranta da kuka ko a wurin aiki kyautata makotaka makotantaka ake ta kuma ne ne makoftaka yawa qala Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukuka yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa wajen bauta wa bil walidaini ihsana kuma dangane da iyaye a kyautata musu mana a kyautata ma iyaye wa bidhil qurba haka a kyautata ma yan uwa na kusa na jini wal yatama a kyautata wa marayu wal masakin a kyautata wa miskinai wal jari dhil qurba da dan uwanki na kusa da na wanda ke dangin shi ne shine jar bil qurba kila yar uwarki ce kanwa kice ko yar kice ko yar ammin kice ko yar kawun kice amma da kuma koce ki kuma kun ga jar ce kuma bil qurba sannan wal jaril junub jaril junub shine wanda yake kusa da kai amma babu dukkan makota ne katan kusa a ga daki ga dakin ta ina fata muna fahimta sannan wa sahibi bil jambi da kuma abokinki wanda yake daura da ke yanzu ga malama da malama sai sahibu bil jambi kenan kun zauna kafada da kafada kuna zaune a wurin ko kuna halin tafiya a motar haya wannan makwabce ki ce sahibul jam tana gefen ki yanzu haka maganar da ake yi ina fata muna fahimta waccan ta zu makwabciya ce babu dangantakan komai sai musulunci ce makwataka wannan ma banda musulunci ya hada ku to ta duk ke kuna kusa kusa ai musu mene a kyautata musu Allah ce wa bin sabili wanda yake matafi ya ce wa ma malakat aymanukum da abin da hannayenku suka mallaka wato bayi da ƙwarori ya ce inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fakhura Allah baya kan muktal mai dagawa fakhur mai alfahari an gini ne wannan ni sassa ce ni kamar wacce ta isa ta ce za ta saka ni ko ta ma isa in yi mu'amala da ita ta ma isa ta ce kaza a mutum ya rika shi yana alfahari ba a kan wannan Allah baya san mai irin wannan dabi'a an gane ko duk wanda yake wannan dabi'a ce ta girman kai to Allah bai san wannan domin wato yana kokari ne ya kai kansa matakin Allah abokakin sarki subhanahu wata'ala domin Allah shi ke sama da kowa da komi kuma duk wanda yake ba Allah bane dan babu wani Allah dama sai Allah shi kadai to dole ya san cewa fa shi ba Allah bane da iya matsayin da Allah ya aje shi matsala ta farko khairun nasi man ahsana ila jarihi mafi alkhairin mutane shine wanda ya kyautata wa makwabcinsa rawa tirmidhi wa qala hasanun gharib imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne hasan an abdullahi ibn amr daga abdullahi ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi alaihi salatu wasallam yace khairul ashabi inda allahi khairuhum li sahibihi mafi alkhairin abokai a wurin Allah shine abokin da yafi zama mafi alkhairi a wurin abokinsa ya fa amfanuwa da shi da nasiha shi ke dawo da shi kan hanya shi ke tuna masa aikin alkhairi shi ke sa shi ya yi shi ne in ya bata zai dawo da shi kan hanya shi ne wanda in ya bata masa da shi zai riga ya fi masa ya ce ya yi komai ya wuce shi ne kaza shi ne kaza wanda ya fi amfanuwa da abokin sai fi amfanar da shi wa khairul jirani annabi ya ce mafi alkhairin makwabta inda Allah a wurin Allah shine khairuhum li jarihi wanda yafi zama mafi alkhairi ga makwabcinsa sai ki zauna lafiya da makwabcinki na daga cikin makwabtaka shine kishiyoyi abokanan zama su ma ɗan uwa ne jar ne ina fata muna fahimta da matsala ta biyu alaihisanu ihsanu jari min alamatin iman kyautata wa makwabci na daga cikin alamun imani ga mutum idan mutum ya siffantu da haka to alamar yana da imani a fi sahihaini an abi horaira ta qal ya zo cikin bukari da musulun daga abi horaira Allah ya kara masa yadda ya yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk mutumin da ya imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama kada ya cutar da makwabcinsa kada ya mene kada ya cutar da makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda kuma yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama falyukrim dhayfahu ya karrama ya girmama bakonsa kin yi bakuwa to girmama ta tana da mutunci tana da kima auren ki da kike bukatun girmama kar ki yadda ki bakuwa ki kuma ta kallon banza ina fata muna fahimta ki girmama idan wane ya kiwa ta zo a matsayin a bakuntan ne ne wannan ba shi ne asali ba asali shi ne a karrama ta ɗin ai daga cikin karramawa ba kake sa ta aiki eh, idan ta taso ita ma karrama ki ta yi a kake sai wai zo ki za zo mai aiki amma idan ta zo ta nema za ta yi to sai ki ba ta dama sai ku yi kuna hira kuna jin daɗi kuma ya danganta da matsayinta a wurin ki akwai wacce ke ba ce amma ba za ki sa idan ki a idan ta ba ma to za ki ce ta zo ta miki yankan alaiho irin wannan a bakuwar kice wanda ke da kawai kice ce abokewa sai ki ce dukan ta ma za ki kice ki tashi mu jami kaza ba za ta tashi ki je misali ba wani hayaniya wata in ta zo ko a gefe za ku da za ki rakuɓe ko ba kuwa ce kin gani to ya ka da kanta da matsayin wanda ya zo gurin naka na'am Allah ya shirye da mu saboda ka sara ke cewa ki girma bakon ki in kin yi wani da Allah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut aka zuwa wannan bayan ba fa liyasmut ba liyaskut wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama to yayi gum ana karki take da kiji saboda mai maganar mu tana zuwa harshen nan nake yi mai ya janyo miki matsala sai ki shiru da bakin ki kike magana kun fahimta annabi ya ce yayi shiru in dai ba alkhairi zaki faɗa ba ki kike bude baki shi yasa ma dan a ga muku illar da harshen ke da shi wallahi kurkuku aka saka shi aka kulle da kofofi guda biyu aka sa haƙora aka sa labba da baki aka ya nuna miki karki bude shi ce da dalili ya fata muna fahimta shi yasa wani da hikima yake cewa a samtu zainun a samtu zainun wato mutum ya shiru ado ne wasu kutu salamatun kai shirin kaskar bude baki ke magana kuma ba ku fita daga zunubi ba aikata balle a ce kaci ba baka ce ba balle a ce ma kama faɗa ko ba ta bane ce fala inna qasta fala takum tsara in har zaki magana ki zama mai yawan surutu duk inda aka ji ki ake ji ka ko ina duk labarin ya taso a bakin ki za fara ji da mai daɗi da mara daɗi kake wannan kake zama mai mai yawan surutu yanzu a cikin tsuntsaye bulbul ba saboda yawan kukan shi bane aka san shi da shi kanari eh ko ba ka bane ko da yawan kukan shi ne an ce sama al-asma'i yayi waƙan bulbul ba yace sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi samili الماء والظهر معا بعضها للحظ المقلي وأنت يا سيد لي وسيدي فكم فكم تيمني غزيل أقلي أطفته من وجلة من لحم ورد الخجل فقلت لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والقضمال اضطربل من فعل هذا الرجل فولولت وولولت فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي قالت له حين كذا إن وجد بالنقل وفتية سقنني أهوة قد السلل شممتها في عانفي أذكى من القرنفل والعود دلدللي وطبل طبطبلي طبطبي طبطب wato yana yawan surutu a cikin kuka to ba a san mutum mai wannan surutun wato abinda malamai suke cewa ba kowane ba ko'ina bane ake yin magana ba kowace in ma kin jefa inda zaki magana ki to ba kuma abin da kika sani zaki ana so ki zama mai shiru sai yake cewa yake cewa kala in nadimtu ala sukuti marratan idan har zan yi nadama na yi shiru su daya ko ki je wani taro ko da aka je wani karatu da aka kaza sai ne shiru balce magana ba sai kuma gida ina ai na ma na sani nayi magana to in zan yi irin wannan nadaman su daya yace fala qad nadimtu ala al-kalami mirara wallahi na yi nadama na maganganu da yawa maganganun da na furta daga bayan zuwa ina nadama me sa na aikata lafadi wannan maganganun to shi sa ake so a nuna mana cewa duk abin da zamu yi akwai mizani harshen mu raki faɗi wata magana wallahi ce kin faɗa ne tsakanin ki da Allah amma duk wanda ya ji maganar nan kin jarraha masa zuciyarsa ko ba zai manta ba da bakin cikin da zaki sa masa har ya koma ga Allah kana kike kuma ta ja masa wannan abu to akwai bukatun a tattauna akwai bukatun mu fahimci juna in wanda zaki ya tambaya ne me kike nufi da kaza wance kare fahimtar da ta zo ranki ki dauka haka take nufi alhalin da ba haka take nufi ba ayyudin kuma wanda kike nufin ne ta muna fahimta amma za ta fahimci baki ji daɗin abu ba nan zata za ta iya baki hakuri sai ta goge miki wannan bakin cikin da damuwa kuma ko ba haka bane kan to shikenan sai ki zo ki kuma kin futa ba tare da kin tauna ba ki kawai ta zama matsala ta zama tabo a cikin zukata ko ku labarin yaron da malamin su kullun take dukansa sa ce je ka mamaka kaza ma ce ba ta maka tsafta ba ka kaza ya koma ya je kabarin uwar ya je zauna ta mutu ita malama bata san ma maraya bane ta ce mamaki zo kullum malama tana duka na tana ta kaza ke kaza mace sai da ta gano ta dinga kuka ba ta sani ba a ce tana jarraha zuciyar shi kun ga irin wannan shine idan kika ga mutum baki san me yayi damuwarsa ba baki san me matsalarsa ba ina fata muna fahimta ki mu'amalanci kowa da kyakkyawar mu'amala ina fata an fahimta shi yasa anan aka ce in ta zo girmama ta yi mata magana mai kyau ba kuwa ce kaza kaza yi mata kaza eh malaman usul masu hutar da mu suka ce al'asul fil insani al'adala ko adalci duk wani mutum adali ne a asali kenan ba haduwa da ke ba in kin ganni ki mun kallon adalci ne ma miki kallon ki adala ce ba za ki cutar da ni ba sai dai in abu ya bayyana cewa mun yi mu'amalar na cuce ki ko kin yi mu'amalar mun yi mu'amalar ki cutar da ni sannan zan yi magana ce ai wance ba ba ki da gaskiya saboda mun yi kaza da ita ga abin da ta mu Allah shiryar da mu وروى مسلم عن أبي شريح الخزاعي إمام مسلم يرويته حديث لك أبي شريح الله يقارى مصير يبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyuhsin ila jarihi kullun ihsani ahfi can zama da makocin ne ya zauna da shi lafiya a lafiya kai an ce fala yu'zi kar ya cutar kar ki je kina shara ki mata kar ki je ki bubbuga ginin ɗakin ki kan dakin nata ne kana jin kwaskwas kwaskwas kun fahimta nan ki san ki dan yi farfesu dan kai mata ina fata mun ji wannan kwarai da gaske kina da abinci wato za'id akan ainihin wato stock ɗin ki datin kina da yawa kun fahimta zamani kike cewa yan samarin zamani ce abinci akwai a store shine akwai data a ciki sai ki dan ɗibo ita ma ke dan san mata dan bita din koda giga <laughs> family gig wanda zai zama cewa ta dan amfana ita ma ina fata muna fahimta wani abu ne na ta bari kita da cewa zai lalace ko ya salwanta gyara mata idan ta mata wannan sani ne magana mai kyau yi mata sallama gaishe ta ba ta da lafiya duba ta kan fahimci wannan ko Mai da mata da amsa mai kyau ba fushi ba ba kaza ba har yanzu wallahi tallahi makota da yawa sun mai da kansu kamar kishiyoyi ma'ana kaman wawaye a cikin kishiyoyi don masu kishi da tsakaninsu wawaye ne ma a cikin kishiyoyi ƙwarai da gaske to sai kuma makota da makota wanda mijin wannan da mijin wancan da makota kawai ya hada su amma kawai ya aka yi mijin wanci da wani lafiya da mijinta saboda kawai tana jin haushinta yana neman ya za a yi ta haddasa fita a su Allah ya kyauta mata ya ce wa man kana yi min billahi wal akhir wanda imani da Allah zan tashi alkiyama fa yukrim zaifahu amma an sake ku karrama bako takrim kuma menene wannan ake masa fuska tun daga farko mai maganganu kada su kai maganganun da ke dame shi ina fata an fahimci wannan kar ai wani aiki da zai bata masa rai a cikin gidan tun da zo bako ne ina fata an fahimci wannan zai tafi to a raka shi bakin kofa akwai abin da za a bashi na hadiya a bashi raka shi a ce to gashi kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an fahimci wannan a nuna an gode wa man kana yu'minu billahi akhir wanda ya imani da Allah da tashi alkiyama bal yaqul khairan alkhairi aw yaskut ko ya shiru yake cewa rawa muslimun anas ba muslim ya rubuta hadisi daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi alaihi salatu wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa mutum ne yake rantsuwa fa yace la yu'minu abdun bawa ba zai zama mumini ba hatta yuhibba li jarihi har sai ya so wa makwabcinsa au qala li akhihi ko kuma dai mai riwaya yana shakka ce ko ya ce sai ya so wa dan uwansa ne ma yuhibbu li nafsihi abin da ke so wa kansa ai an gama magana nan ba yanzu ba sai mun yi dogon bayani ba me kike so maganki? alkhairi ne to so ma makoci yake makoci nan ki gida ne ya hada ku a abokiyar zaman ki ce mijin ku da ku ce ana fata muna fahimta ki so alkhairi a gare ta kamar da ita ma ta so alkhairi a gare ki wanda shine makautaka muna fata Allah ya tsatar da mu eh tasa'in kuma a cikin wannan littafin tasa'in dai a wafi mene a wannan aidogon karatu ne ki koma wurin karatun mana ba akwai shi audio ba yawa amma da akwai wata daidai gaba ne zai fi amma kin ce duka shamu yawa ina yake eh sujudatu min rahman ba wato daga shajiya ne ai wato wani ɗabi'a ce ta Allah an samo ta ne daga sunan Allah ba ar-rahman ba daga na aka samo rahim wato ita zumuncin a ciro sunan ta ne daga jikin rahamar Allah saboda kina yin zumunci kina samun rahamar ubangiji ne idan ba ki yi kuma ki rabu da rahamar Allah ishujina e, shujina an gane ko kuma wanne ايوه صح هو الالباني عبد الله بن عمرو بن عاص انه سمع انه من المنبر يقول ارحموا من في الارض ارحموا ترحموا kuji tausayin mutane kuma Allah zai ji tausayin ku an fahimta waghfiru ku rika gafarta mutane yaghfirullahu yaghfirullahu lakum Allah zai rika gafarta muku waylul lil aqma'il qawli waylul lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu suke tauna maganganu wanda suke ɓoye abubuwa da naran mutum sun aikata ya aikata wani abu ya rika cewa dole kawai shi zai tsaya a kan wannan abin ko daidai ne ko ba daidai bane shi hasa ne daidai to ba zai fito bayan yanzu al'aqma a ba taunawa ba wanda suke magana irin bin diddigi a cikin kawai diddigin abu zan yin magana a cewa sai kaza sai kaza cikin abin da shari'a ba ta ɗora mutum ba yanzu ma har yanzu ba zai fito ba na'am tajassusi shi ne bincike bin diddigi ba eh shi wannan na biyan mutum ne wance ta yi kaza bai aka yi ta yi kaza ko a ga me ya faru ko ya aka yi kaza ya kaza ko bari ne da san gaban muna so sai mu ƙara sharhi amma yanzu ai lokaci muke kallo magarba ya canza littafin ƙarshe